Masu kallon tashar Unity TV Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da muke kawo muku labaran duniya da farko ga muhimman kanunsu. A cikin labaran namu za ku ji cewa shalkwatan tsaron Najeriya ta kirayi 'yan kasar da kar su karaya saboda halin tsaro da kasar ke ciki. Har wa yau za ku ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da dawo da Abdulrashid Maina daga kasar Niger? sannan za ku ji cewa ƙungiyoyin ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar plateau sun gudanar da zanga-zanga a kan rashin biyan su mafi ƙarancin albashi idan muka tsallaka ƙetare kuwa yunwa na ƙara addabar yankin sahel a nahiyar afirka a cewar wani rahoto sannan a ɓangaren labarin wasanni kuwa kawo yanzu ƙungiyoyi tara ne daga goma sha shida suka samu nasarar kaiwa zagaye na biyu na gasar zakarun turai ta champions league Kanin labaran namu kenan sai ku gyara zama domin samun cikakkunsu daki-daki ni ne Rabiu Abdullahi. A ranar Alhamis shalkwatan tsaro ta ƙasa ta buƙaci 'yan Najeriya musamman ma waɗanda suke arewacin ƙasar nan da kar su karaya sakamakon harin da 'yan ta'addan Boko Haram suka kai wanda suka yi wa manoma yankan rago har lahira a jihar Borno ta bayyana cewa nan gaba kaɗan ƙungiyar Boko Haram za ta zama tarihi sannan ta ƙara da cewa za ta daƙile farmakin da 'yan ta'addan suke kaiwa a cikin ƙasar nan baki ɗaya haka kuma shalkwatan tsaron ta yi ikirarin cewa ƙungiyar Boko Haram ta kashe manoman ne sakamakon zargin sun miƙa ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar garun rundunar sojoji inda ta nanata cewa babu wani lokaci da manoman suka yi hakan shugaban sashen watsa labarai na helkwatan tsaron wato manjo janar john enince shi ya bayyana hakan lokacin da yake gabatar da jawabi na mako-mako ga manema labarai a inda ya bayyana cewa duk da kashe manoma da aka yi a kwanan nan rundunar sojojin Najeriya da sauran hukumomin tsaro za su ci gaba da tsaurara tsaro a faɗin ƙasar nan a cewarsa a yankin arewa maso yamma rundunar tsaro na operation hadarin daji da takwarorinsu suna samun gagarumar nasara wajen gudanar da ayyukansu john enenche ya bayyana cewa a yankin arewa maso gabas rundunar sojin tana gudanar da mabambantan hare-hare ga 'yan ta'addan ta ƙasa da ta sama tare da tallafawar sauran hukumomin tsaron yankin Rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da cewa Abdulrashid Maina tsohon shugaban hukumar tara kudaden fansho na PRTT a takaice ya iso birnin Abuja daga yamaita maita jamhuriyar Nijar bayan cafko da tusokeyarsa daga can da aka yi kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya Mr. Frank Mba shi ne ya shaida hakan a cikin sanarwar da ya fitar a ranar Alhamis. Sanarwar na cewa 'yan sandan Najeriya sun dawo da Abdulrashid Maina tsohon shugaban kwamitin tara kudaden fansho na PRTT a takaice nan gida Najeriya a ranar Alhamis wato uku ga watan Disamban shekara ta 2020 daga birnin Niamey na jamhuriyar Nijar ya ce aikin da jami'an tsaron 'yan sandan ƙasa da ƙasa na Najeriya suka yi a ƙarƙashin kwamishinan Interpol wato CP Garba Umar ya haifar da ɗa mai ido gami da samun godiya da jinjina daga shugaban 'yan sandan Najeriya IGP MA A Adamu inda ya bada tabbacin cewa dukkanin abin da za su yi za su yi ne bisa doka da oda shi dai Mr. Abdulrashid Maina yana fuskantar zarge-zarge ne har guda goma sha biyu wanda hukumar efcc ke masa kan halatta kudaden haram da dangogin hakan idan za ku iya tunawa dai mai shari'a a babban kotun tarayya justice okon abban ya ba da umarnin a cafko maina a duk inda yake bayan da ya soke izinin belinsa bisa kin zuwa gaban kotu tare da karya ka'idar ba da belinsa kana ya nemi a ci gaba da shari'arsa duk da rashin bayyanarsa Ƙungiyoyin ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar Plateau sun faɗa wata sabuwar zanga-zanga don jan hankalin gwamnati ta biya su albashi mafi ƙaranci na Naira dubu talatin. Lokacin ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar ta Plateau guda goma sha bakwai waɗanda suka haɗa da ma'aikatan jinya, malaman makarantun firamare, unguwar zoma, da masu jinya ne suka sanya baƙaƙen tufafi riƙe da kwalaye a kan tituna da ke cewa mun gaji da karɓar rabin albashi tun shekaru tara albashinmu ba zai sayi buhun shinkafa ba da sauransu a rahoton da tashar muryar amurka ta wallafa shugaban ƙungiyar ma'aikatan lafiya a ƙaramar hukumar jos ta arewa mr peter davopam ya ce sun gaji da abin da ya kira yaudara da gwamnati ke yi musu tun shekarar dubu biyu da goma sha biyu. ita ma rejoice adams daga karamar hukumar jos ta gabas ta ce zanga-zangar da suke yi suna buƙatar shugaban ƙasa da 'yan majalisu ne su ɗauki matakin biyan su wato albashinsu na naira dubu talatin wata malamar makaranta mai suna madam elizabeth bitrus ta ce shekara tara da ta wuce an ba da mafi karancin albashi na naira dubu goma sha takwas ba a basu ba kwatsam yanzu sai ga wannan ƙarin albashi ya zo yanzu kuma gwamnatin ta ce ba ta da kuɗi madam elizabeth ta ƙara da cewa idan abin ya zo kan malaman makaranta ne ake cewa babu kuɗi kuma za su ci gaba da yin zanga-zangar a ɓangaren gwamnatin kuwa shugaban ƙaramar hukumar jos ta arewa wato honorable shehu bala usman ya ce tun da abin abin ya riga ya zama doka yanzu haka an kafa kwamiti da ya hada da kungiyar kwadago da shugabannin kananan hukumomi don fito da tsarin biyan albashin kuma suna ba su haƙuri a baya dai irin wannan zanga-zangar takar rikide ta zama ta tashin hankali muddin gwamnati ba ta ɗauki mataki ba. Wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne sun datse kan wani manomi mai suna Suleiman Abdulkarim a gonarsa a garin Bagana da ke yankin ƙaramar hukumar Omala a jihar Kogi, Wata majiya ta shaida wa jaridar Leadership a ranar Juma'a cewa marigayi Suleiman Abdulkarim wanda mai gadi ne a babban kotun yanki da ke garin na Bagana ya gamu da ajalinsa ne a ranar Litinin da ta gabata a yayin da wasu 'yan bindiga da ba a san ko ne ne ba suka bi shi har gonarsa inda suka halaka shi ta hanyar filla kansa tare da yin awon gaba da kan wannan mummunan lamarin da ya tayarwa da al'ummar yankin hankali matuƙa gaya wani mazaunin yankin wanda ya nemi a sakaye sunansa ya shaida cewa marigayi suleiman abdulkarim mutumin kirki ne wanda a zahiri ba shi da matsala da kowa kuma yana zaune lami lafiya da jama'a sannan ya ƙara da cewa a yayin da labarin aukuwar mummunan lamarin ya yaɗu cikin garin nan da nan 'yan sintiri da maharba da ke yankin suka tafi inda lamarin ya auku amma kuma kafin kaiwa gonar 'yan bindigar sun ranta a nakare kazalika ya ce kisa na baya-bayan nan da aka yi wa ma'aikacin kotun wanda aka turo garin don gudanar da aikinsa a matsayin ma'aikacin gwamnati ya nuna ƙarara cewa babu jami'an tsaro a garin na bagana da yake magana da manema labarai babban jami'in 'yan sanda wato dpo mai kula da karamar hukumar omala dsp john ogbebo ya tabbatar da aukuwar lamarin biyu a inda ya ce yana samun labarin lamarin cikin gaggawa ya tura jami'ansa zuwa wajen amma abin takaici kafin su kai waɗanda suka aikata ta'asar sun tsere. Gwamnan jihar Borno ya karbi bakoncin tawagar sojojin Kamaru a fadar gwamnatin jihar da ke Maiduguri a ranar Alhamis yayin gudanar da taron su. Gwamnan ya nuna bukatar da ke akwai na haɗa ƙarfi da ƙarfe a tsakanin Najeriya da Kamaru domin gamawa da ƙungiyar Boko Haram. Tawagar dai ta zo ziyarar ne bisa jagorancin kwamandan sojojin haɗin gwiwa na lardi na hudu Janar Salim Muhammadu a inda ya samu rakiyan kwamandan shiya na rundunar haɗin gwiwa ta ƙasashen yankin tafkin chadi janar buba dobe creo da kwamandan sashen jandarma na ƙasar wato birgediya janar eso julius caesar da kuma kwamandan runduna ta bakwai janar ak ibrahim da sauransu a jawabin da ya yi gwamna zulum ya bayyana cewa sojojin na kamaru sun zo najeriya ne domin ba da gudunmawarsu ta fasahar aiki da kuma ƙara duba hanyoyin haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen biyu wajen yaƙi da ta'addanci a yankin na tafkin Chadi. Gwamnatin tarayya ta bayyana cewa bai kamata 'yan ƙasa na gari masu kishi su riƙa cakuɗa sha'anin tsaron ƙasa da siyasa ba. Ministan watsa labaru Alhaji Lai Muhammad ne ya bayyana haka a wani taro da ya gudana a jihar Legas a ranar Alhamis. Ministan ya bayyana cewa kiraye-kirayen da wasu mutane ke yi a wasu sassan ƙasar nan na cewa shugaba Buhari ya sauka daga kan kujerar mulki sakamakon kisan da Boko Haram suka yi kwanan nan a borno ba su dace ba kuma siyasa ce kawai sannan ya ci gaba da cewa kuma irin wannan siyasar ba za ta haifar da ɗa mai ido ga ƙasar nan ba ministan ya bayyana cewa kafin zuwan shugaban ƙasa muhammadu buhari kan karagar mulki boko haram suna iya kai hari a kowane gari da suka ga dama musamman a yankin arewa ya ce a babban birnin tarayya abuja da Kano da Maiduguri da Jos da Damaturu sun rika fuskantar munanan hare-hare musamman a wuraren da suka hada da masallatai, coci-coci, manyan kasuwanni da sauransu. A don haka ya ce kiran shugaban kasa ya sauka babban koma baya ne a yakin da ake yi da ta'addanci wanda baya buƙatar kawo rudani da kawar da hankulan al'umma kan abin da ya dace saboda siyasa. Ministan ya ce ya sake nanata cewa Boko Haram ta riga ta shiga garari domin an karya lagonta duk irin waɗannan abubuwa da take yi alamu ne na ruwa ya ƙare wa ɗan kada. Sai kuma labarin ƙetare mutane fiye da miliyan goma sha shida ne ke fama da ƙarancin abinci a cikin wasu ƙasashe goma sha biyar na yankin sahel da yammacin afirka a cewar haɗin gwiwar ƙungiyoyin yaƙi da ƙarancin cimaka wato rpca a takaice ƙungiyoyin na zargin cewa tashe-tashen hankula masu nasaba da rashin tsaro a ƙasashe musamman ma a yankin arewacin najeriya a matsayin kan gaba wajen haddasa ƙarancin abincin kana kuma muddin ba a ɗauki matakan da suka dace ba a gabannin ƙarshen damunar baɗi mutane aƙalla miliyan 24 ka iya faɗawa cikin mummunar yunwa a yammacin na afirka daga watan yuni zuwa watan agustan shekara ta 2021 Ƙasashen Najeriya da Burkina Faso ne ke kasancewa cikin tsananin yunwa a cewar ƙungiyoyin sakamakon tsanantar da ake fuskanta na hare-hare hare 'yan bindiga da masu da'awar jihadi a cikin ƙasashen sai kuma labarin wasanni ƙungiyoyi tara ne a yanzu haka suka samu nasarar kaiwa zagayen gasar zakarun turai na biyu da ya kunshi adadin ƙungiyoyi goma sha shida ƙungiyoyin kuwa sun hada da ƙungiyar barcelona bayan munich borussia dortmund chelsea fc porto sevilla juventus liverpool da kuma manchester city dangane da yin zarra wajen zura ƙwallaye a raga kuwa bayan kammala wasanni biyar na matakin rukunin gasar zakarun turan 'yan wasan da ke kan gaba sun hada da alvaro marata na kungiyar juventus halan na kungiyar dortmund da kuma Marcus Rashford na kungiyar Manchester United dukkaninsu da kwallaye shida-shida sauran da ke biye da yawan kwallaye sun hada da Berisha na Salzburg sai Giroud na Chelsea da Pli na kungiyar Borussia Mönchengladbach dukkaninsu da kwallaye biyar-biyar. Da labarin wasanni kuma muka kawo ƙarshen labaran namu na wannan lokaci a madadin kowa da kowa musamman Nasiba Adam Idris da ta tace.